الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babba ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci bayanin cilu tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tafi shi ba gube ya ce 2014 kalendar miladiya ya waga ya ji katun mai mauduyin alkharijiyat khawariji in zagi shi na makatun nan wan focus ya nini bayani eti ga da khawariji mutacin yin zagi jo kemina da khawariji mutacin ba gijo na ye ba ci bayani bi ye ci gan khawariji yin zagi jo a tsoma kemina ba gijo jin ba nan nga a tsoyi e jin ba nan ta ci bayani bi ya e ci gan zai jaji gulu ogun takasiri ji wana hawari kenan ko? akida na ga gafiya in zagin doro nan wuji ta can abu don wucu da akida yadda wuce na ke jiji biyu nan ko yau hmm. ga yana katina focus nan. a shekul allama abu nasir muhammad ibn abdullahi al'imam hafizahullahu ta'ala wani ga littafin tamamul minnati fi fiki kitalil fitnati page 188 ba nu jiga ba da nisa bit takfiriyin fasali wucin e ci gan sashiyan zagi fitina a fitina bi ma'ana ya zagaye da aqidan al-gulu fi taksiri ka ga yin zagi da akida wangiya wa le ga istika istikama gadan da yon ba gadan da zamuciyon mun shiga Allah ga yin wa ga yon wa to bo to ba ne da bi yin na ga ga bi wani Allah kiyaye mu siyasat al-islam fi الإسلام ma al-fitan al-mu'asira page 169 lo 170 يلي تعرفين gaman غمان gan wala allal amaliya al da wuyan alal ragum min ifti dali sitar wa ta'atil alaiha iya tilka lati jarat fi mustashfa a yunin naji'a al askari al markazi gamini lamarin doci na ji faruwa idai ce layon su ce yunin ganyen doci na ji faruwa asibitin a ayunin a asibitin soja juyo na ci kapitalin algeria nan haisu wasala dabitun filjeishi ila gurfati tawari ofisan reci mini ofisan soja jo n lo wodiyan emergency ba da ta'arudi litlakin rasas min musallaci na islamiyin bayan zai shiga zai in bindiga shi ko na shi ku bindiga shi za ci gaji a diga ya ji wani a ce wuza shi nan ko a ci gaya tu musun ci gaya lo nono a soja na ke bindiga a cila soja na bi asibiti wanda jahal atibba wa fi in kazi hayatihi soja jima eh, eh, doktor jima a da nasara ya ci an rayuwa yin soja na save ba da amaliyatin jirahiyatin daƙiƙa bayan da lotun da kagwe nan wa okuri jami'in gurfatil amaliyat a wa tiyatun daga tiyata ila janahin khas da special wardin da ci kayan likai ya buka muraƙaba ya e bude a fi a cikin lamarin lafiyan walewalo lakin na lam yasil ilaihi amma kami E, soja nan biya jiki biya jin hanjali wani bidin rayuwa biya wata bayyana inganci da tula an na ishi da limomar za ta ke da sashi zagin da cimini yan nan su jo allah ce ka na tura fi kuhu na jin fe lamitu soja na za wuce don yawo da wucin wani na za a za'at minuhu umbubul oxygen ẹgbẹ́ e, oxygen na alaku eya wuce je la susun na nurse nu wa wuce je susun biya wuce ajin adali fa ya alayhi fil hal unde mai wusu kun soja na fejin adali wa fajr wa fajr al harith dhiyatan kabira yanna naji faruwa na sukun wa je uzurin ciko وأجر وأجرت إدارة إدارة المستشفى Hamlet, حملة تطهير بين أفراد الطاقم الطبي management yin asibiti wucin wuci bai gan waji clearance wa fi baji asibiti wucin tsakanin medical team tí wọ́n gọ́mù gan ọ̀rọ̀ zẹ̀yìnṣára bẹ̀lẹ̀ ẹ̀bì àlámọ́yìn àjíní kó bẹ jẹ́mi kó bẹ jìlìbáwí kó bẹ ní sòsáàkì kó bẹ kànzẹ́ gùntàṣìyàn dókítà yọ kó nọ́ọ̀sì yọ kó midwife yọ kó kó hospital assistant yọ náà pátákó yà àti gé jẹ́ yìí rí náà. kashifatun annal mumarrida a ngole medical team na sun a cibe a discover ga nurse wuce adun fi tanzim fi tanzim ne sayin tabi'a tabi'a li jabhatil inqaz ta bi ga in zagin wuce membu yo gun association yin zagin wuce na na jabhatil inqaz kungiya a wari Algeria in tsamina na a wari jin ya dona ne waka da tafat min al-mustashfa in madaso luwa min ba asibiti ne kenan libya ba da tamfi hal amaliya ba na diwu jiyan nan soja na wurin waya wahidatu min al-mi'ati lawati ya'malna li salil harakat al-islamiyya al-musallaha ngan zanne zaini mini zaka manaje lotun a ce protect your interest yin kungiyawa rijin nan jinamin Masu Sati daula ta ciye minister gangani da establishment ne bai farasata yan gwamnati wa fi kitab salatul gulu fi takfir bil jarima littafin wucin page 186 ko wawa ya tahaddasu an wawa ya tahaddasu amma hakamat bihi al-mahkamatu ala juhaiman wa ashabi na kotu bai ciye juhaiman bai jama'i na zai juhaiman juhaiman al-utaibi uku ya bishi bai bindiga shi kuciya wuci gan wagu gwamnati yan saudiya wuci da bai kaba wuci aca bindiga yin ce har ga ma ku guba to sallah jaje problem da kyar gwamnati yan saudiya bai ba kuma mai challenge wucin kuma ga jihadi ga mu ne wa ga aje ka a daulatu al-islamiyya gwamnati yan saudiya bai ndo ba kuma mu ci bai na jami'an ji bai jami'an na sukun khasayar alfi'at al-mu'tadiya ala al-haram khasara yin zai ji da atakiyin haram ya makanin ala al-haram ko auza 102 katilan minhu eza shi sun sha tuku ba eza 27 ishi bai gutuwa bai mini abu tuwufu natijata jarahihim ajin ajali ebo na sabanin ko wa matanfiz hukumar katli al fi 63 za shi ta chatu wuta mini za mu ci jo a gala za mu ci aji kyo alawu khaffafat ukubati lidam ila sijin li muddati mukhtalif annahu 19 min an-nisa sigar sin in zagi shi na shi in zagi da gizakan yi na fita ta wace shi da ne ce lami to ana sukun ai zashi dinni Aji ku da su turu zina wata wa alayin gbanikin da wani lullu tuni zagi damu wa zakara mashur hassan salman fi kitab al-iraq fi hadith al-fitan volume 59 wa waya ta haddata an jimatu jihalman al-utaibi an na adadan nisa a wasu biyar lazina wujudu ma'azili fi'a kadibalaga 23 ke dai jama'a jami'an al'utai bishi in zagin da ji lamitowa da gizo kan gishi nan a yi zashi da wuta wasu ta damu nisa ya tuno da yin zagirin na ma? yuzakiruna bi sani ibad al jiwa wa lawiye tuna a wariji lona faqad ƙala ibn al asir fil kamil ibn asir unga litafin al kamil fi tarikh volume 3 page 412 ga kuma kharaja abu maryam wa maula li bani al harith ibn ka'ab kaganci abu maryam na yin maulai bane haris ibn ka'ab na cacin yagun agun mulki jiti zamani wuce wa kada habba an nisa'u ma'ahu fil mai wagon ganin zagi sha Allah ya gani bin wuni iz kanat a imra'ata ne ta a madayin zagi guba gani bin wa ganin zagi shi da bin wuni kitamun wa kuhaila ade yin zagi ne kutam na amade yin zagi ku kuhaila na fa ya kalu lahum maga gagan ya e ku kuhaila wa kutam ya yi jama'a kuhaila gani be kutam shi ta'yiran lahum ibadi e ala e a ya ga a lamari ya datu babu ne zai yi bi shi zai ganci wani kuyo ko wakad arada biya da ya sunna kurujan hunna in kwanne kwanne ya bude mu lawon lauga sunnu yogin zai ya da ada ada kuruji shi mai bon laugun waje fa abu bilal abu bilal ci yi aibu fa kala lauci ha kadi fa kala ngan kadi katala nisa ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zamani ne bin zagi lo jihadi wa ma'al musulmi na bisham a magungume musulmi ya shamu wasu a faradar faraddahuma wacce ganin na jada wa bi maudin ya kalu lahu badar ba fawaja ilaihi al jabiran al-bajali fa katalo hatta katalahu wani hazama ya su mugaira tila jabiru ga jabiru da ke jabiru libajali wudu gu jama'a ko halayen da ku tamun naji bi abu maryami ko a ci da guwa har a ji benin kin ne lawo a wari yin zagi ko wa qala tabari ibn jarir yagan tabari litafiyan tarihu bo tarihu lumul mulk wal musil page 224 lo 284 وهو يتحدث عن شبيب الخارجي في جهه شبيب الخارجي وقد داهم الحجاج في عقر داري بالكوفه فقد دخلها هو وامه غزاله gan wa gade ne hajjajo ko to wuto tunu aw zawjo to koinu fi qawlin akhar wa khatabat ala min bari al-kufa bi nazriha in zagin na magun mutsari da ki da ya khawarjin ta to babu magun ta bin bare kufa to to ba dinin khariji an zagi nga malla akida ne ga ga to yin zagi ne ce yin zagi ne ce powerful sa ku san ga ba gi ce akida ya khawariji jo mu aga Allah ya jayin zagi ja ya kiwo halali in zagi ne waje da sacin abu da ne jama'a dikiyo wajin halali na malu jalili a da sukun a ga yawon wuji sai da jin harka bin Allah kiyaye mu qala abu hilal al askari fi al awail abu hilal al askari ga kitabul awail ya bubu page 367 galo tamamul minnati ya muhammad imam page 214 da summa ta'awwala nafi ibn al azraq qawla allah ta'ala nafi ibn al azraq muji fasara ya ganin su kuma latin ya ga rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara innaka in tazarum yudillu ibadaka wa la yudillu fajiran kafara rabbi ya wace ki la tazar alal ardi galugwa ta ci yankin bo min al kafirin min ya kafir da yara innaka in tazarnu akika to yace wa lugwa yudillu ibadaka ga wujo shigi wala yalidu amma magin dora illa fajiran kafara sai fajir na ji kafirina ta'awwala hadhihi al aya na fi ibn al azraqi nan ngai tishi ya al azari kamin ya khawarij jibuwana waje fasara aya na ga Allah katlil atfali wa bakrin nisa anil ajinnati halalun gan alaji babban gijawu in zagi na jima gai biyan wani na alagba ko ala alafi gina gumba ko nimbo na wu a kunga jijin ya ni alalliyo abe ke dai ka ganza ne da taciyan abuwanin Allah kiyaye mu alali kan waye ku gube mushrikin annabi sa san gaga wuyin zagi mu magaga wuji da kan gimu wa qala balaziri fi jam'i fi jimali min sabi quraish volume 7 page 146 wa kataba nafi ila man bil basrati nafi ibn al azraki gato sun un kabata ka da lo bai zai jije basra na min ya khawarij ne tujo min al haruriya yad'u min al jihad wa ya gada shi abi aji jihadi na nan wa ya shi fitina kenan ko daga ji fitina mun fe ga jihadi mun fe ga lunga falamma atawul kitab ka kuna takada na nafi ibn al azraki na tumbana na qala abu buhaisi haisam ibn jabir dabi'i bi qawlihi abu buhais haisam ibn jabir dabi'i wa mi toye ganyen wa mi toye ganyen na fi ibn al-azraki fi anna dara daru kufrin ngai ne je kafirci wal ist wal istirad ay al-qatl mubah wa mawuza je je nan ngon waje mubah wajen wayan usibal atfal amma ga yi zakan yi wu fala harja ala min asabakum lafi da goyata ni ga wuji zakan yi wuci na Allah kiyaye mu mini yana lawwe ga warijin zagi ke dabbe na qissan Imran ibn Hattan manne ga Sheikh Abdurrauf ibn Bello ibn Ilyas al-Asari al-Najiri litafine litafine ga al-Hizbiyya mafhum wa hukm wa khatari qadiman wa haditha page 182 na ga fahaza imran ibn hattan imran ibn hattan dana ibn zabiyan sadusi al-basri kana min ali sunnati wal jamaa min ali sunnati budan bal huwa min shu'ara'in bal min yani ko cin ali sunnati budan ko inda ma ra'a imra'atan kharijiya ka kuna imran ibn hattan le, yin zagin doci a kida warji madadda yin zagin wuce yau nan za ta jamali yin zagin wuce masa fa jabatu yin zagin wuce an safi imran ibn atwa ni sarawi fata zawaja bi ha wuce ni zagi wuce jiyawo lo ji gani ako sa mm-hmm. shi ya mai tare ji gani jiyawo ji indi ne mu fungula shi da aki da ya sunna fa hawala tu wa zil mara min halati asuniya ila halatihi kharijiya in zagi na ci wa aki da ban tun daga aki da ya sunna da aki da al alwakhima fa sara kharijiyan mu mutaji zane ya mutaji kharijiyu yamdau qatil ali radiyallahu anhu wa doza na sayyidina ali nan ga abdurrahman ibn miljamu banu jigan ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluga min dhil arshi ridwana inni la adhkuru hinan fa'asibuhu aw fal bariyati inda allahi mizana akrim bi qaumin akrim bi qaumin butun at-tayr qabrihim lam yakhlasu lam yakhlatu dinahum baghyan wa udwana sai rin alimamu zabi na madalla nan bai bi ko na awu na awu zane mana na na na na brahman miljam wọn sai na ali na ujuje bodin mu da yardayin na jalitan alara na mu ya jumpa abdurrahman miljam fondoci mu jalu fele gan zana ga aga dan sun fa alkiyami sun wa shegana wiyo sun wa abdurrahman miljam ga cin waɗannan ya zane shi ya zane shi ya kogi ya lugi ko ba ko ya lugi ga ya kabbare zaman shi ne ma na shiwa da wuji zaman ce majiya dagani be zalunci a majiya ka dagani be dibe tun abi mana kawari ne sai na aliyu na wale ga su shahidi be Allah kiyaye mu wale gan qissa imran ibn atal nan wa lawza ga khawariji fitacin zagijin umma ke lauza be kire khawariji muji baji kawai hanu ko umma ke lauza be ke de wajin wajibi ya zawo ga wai mi wai zagi ne salihan muslima mumina wanda tabiya wani da tabiya kirki umma da akida wani gina ga da mari zagi ne an tula da akida wariji ne yawan yawan ko la ashabul bid'i illa mislahu e za a daya be dan bidiya da be sai za dushu ta taddukani ta ajijin nera ne wa ga imran ibn ne na namata sun mini kadiya ji budan mabi ne kadiya ne nijo kawarijin na ji ayeyi zaji yi zaji adagun kun amma a so tiya adagun yana yi maga ji fitina su kun afe jikiyo afe tuwa su magan waje a magazan duga ga fitina ya jomu imran ibn ne da tacin wuce shi a yato maji masiba ga na jote gunkun ne bane je gunkun ne tiya lokun guja sai na tana wa ganza ne jinan riwaya al-imam al-bukhari na mu gobe daga bai imran ibn atani nan wasu lawo ga ne imran ibn atani jina ji kiyo wanja gani ichili gidan aki khawari jishi kya jan sai jin bin zagi shi ko jira na khawariji ja janaki kuyo ko a janaki a sai jikiya khawariji ja janaki a tafe da rafin yegin zagi shi yi musulmi shi a fiye goto yi miye zanu ci shi a fiye da datun ya cin biye miye قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون من صفة مؤمن جو mumini sai shiga mumini jadi wagan da je dai kushu da sallah wannan da je afan kella ga ubin sa ko lugwa nan da je la zakaya nan da je mala alfarja an wadana illa ala azwajihim inda gwaya ini aja aw ma malakat aymanuhum ko mawujina ga jena Sai nan gar mulumi na a ah, ku zane shi ba sama ni bi ta gawara a zalika zane gada wani yanzu ne cin zan gada wa bukatun ya sha'awa na jinna na sukun sau laika hom al'adun zane gada zai ji duniya ka tuna sautin mu'minun ayi mafari ya gutu a nabi sa eh, a sallam gan e za da bonan la yagba kun sako ne ngam la sako cha alfasha la jara mun to tulani to na a shek salim bin idinin hilali wa ga litafi kuratul uyun fi tasihi tafsir abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma li qawlihi ta'ala wa man lam yakun ma za fa laika humul kafirun page 234 lo 235 yace muqabala na yace eduna zando na be fe begi sheikh from algeria na gana zawuci asailu da nabi ga na gan min al fasad alladhi hadatha fi hadhihi al fitna mini banna najin ya tiye fitinan wuciyar algeria na wa an na ba da nisa ga ga sashen yan zagi shi au kuma wanda sai ga lungoto ko mai mi zan wuci da sauransu ko alegiti sabu a zan wuci rape mana aji kiyo ya e za fu ya wani lebe ya zagi wuce shi min torafiya wula lati ne yasu aduna jebal daga ba zan wuci na ji dajin abici daga jini ba ta da ɗe pati jona, a dayin zagi hukumi jinin bo a ti da pati àti dájú kí o àti dà lílé bí ìzàjú ń ti ṣe àwọn agbẹ́ àgàsùn àgẹ́kẹ́ àyẹjún àgán àyẹjú jàádì yẹbọ́n na àgán àwọn mamalẹ̀kẹ́ta ìmánú ga adẹ́dáná ṣékù sẹ́mí nìkan na sálùláhà láfíà yẹba láfíà bẹ sọ na hawa milu dókùnrin bí ìzàjú wuce ti wa ba'dum azdara fatwa bi jawazi al-ijhad a to wuce ne maki fatan sun sashi kiya, ado ya fatawa gan alayin wucin shaya fi mithl hadhihi An hala anna wala al-fatayati ejin zagi wuce shi ugu e tusibna arif wa kana fi hadhihi al-mushkila amma ya da problem irin nan fa kasirun min hunna yas'alu dokun don da egigan sheku taimini gan ifta hunna bi jawazi al-ijhad bi jawaz bi jawazi al-ijhad alhamdul sahih fatawa na ya gaji wani wuce ya wani wage malam ya blugu alhamdu arba ta ashir kaga wani wuce lagun ya tsohon ya nan fai za balaga arba ta ashir nufi hafi ruh wala yamkin ifkato za ku yi ya ni a fi a gafi rai da fi wani ya bugo a juya amma kabla zalika fai iskatu aula min baqa'i min baqa'i amma kamin gutu kamin gutu na alawan shi ya halin nan gan. zai je ji dawa yadda na zan da ci dogon yan nan mamashi ba yadda na da nan da ci ba ne ko mini yan masiba nan wani mamuti da alaka da yin zagi shi benin a ga je yin da wace lajin halalliya ba gini wace bai suna jihadi a shekha abu da mashur na hassan al-salman littafi ne ga tazibul hassan likita bil iraqi min alfitan 36 nan Fasalin na daga faslu fitnatu jazair al-mutawallida an al-khuruj al-awwal fi al-iraq fitina jazair na continuation ya khawariji ne chain tin afuga iraq yono ko ga wa zahaba dhahiyat fitna asharat al-uluf min ash-shabab ebe fitina no thousands of barufuji atu wa farra qismun minhum fil jibal sashe ma biti da patiji wa bayu amiran lamma to mazanu ci ligan zamu ci ga amirun yayo wa hasala bainum khilafun a ta wasu kuma cikin yaya gafi bi wan kasamu firaka ta ga kungiya ka kan shanu sunnati lafiya lil batili da dai ta gamar na ni ga abiji faro wa wal ba'dhum fi dima'i ibada su fike wudo shi bal haddathani abd al hatif wahid min min kibarihim mimman taba sheikh eh, eh, abu bai da mashimin hassan ali salman nga zai ni mini zangu ci wanda guta cinye jama'a wa arjiyar algeria wuce yo na biya tuba jinin mu yawon labari gan an na nisa lati filjabal ke dai yin zagi ne ya pati obi a yi nan kunna yi hasna sabaya a fiye wani zagi wucewa ci ga a wun wuji lil'umara'i a ga ya wun wuji ya miru ya ba ba da iftiraki bayan a ganin wato halal furuji bismi jihadi a tila alfaraji yin zagi jihalali biyar su ne ga jihadi fa'ala ilmi wal fahim wa jini wal huluk wal aradu salam wani ga shi hannun wani ilimi fahimta addini tabiya kirki mutuncin wa da wabiya nuna wa kana ha'ula'i بين الحين والحين يقومون بالغزو على تسمية ويرتكبون المجازر ويفخمون السيارات ويثورونها في أماكن ازدحام الناس مما سبب قتل عدد غير قليل من الأبرياء gaza wuce shi from time to time a dabon bulagun mota a tula da aji da ne ga shagun shi nan a a innocent right don gumi ciyan na libya ne ji nigeria ne mini masiba na dawa irin a wari shi mana ege ebe shi wala babu biyan nuyi a sheikh abu nasir muhammad ibn abdullah al-imam littafin tamamul minati fi fiki kitalil fitna page 157 karkashin al-jama'atul islamiyya al-musallaha fil jazairo ga hadhihi al-jama'a jama'a na tabi'atun li abi qatada al-filastini al-urduni ay eh, la tu jama'a abi qatada al-filastini al-urduni allazi yaqtulu fi bidad al-kuffar ne jin rayuwa gwaje kafiri jona bal fi akbas dawal al-qalb al-kafir Birtaniya ne ya jira yagun Britain bonan wa abu kata da Filistini takfirin khariji abu kata da Filistini akida wariji da biyu ne mini gulatu takfiri jonan ta'rifuha تعرف هذا جيليا من خلال قراءة كتاب أخينا الفضل الشيخ عبد المالك الرمضاني وهو تقليص العباد من واشية أبي قتادة الدائي إلى قتل النسوة وفلذات الأكباد لتعرف عبد الملك الرمضاني nun kai taklisu libadi nan ya tiya abu kata da wani ga faƙad a ba na fi mali abi kata da min jara'inin bashi akin min jara'ini ya shi bu min har rasu ko wọ́n lágàn ṣe bí yíyẹ tún dìdìdìdì ní ṣàbù da filistini ń jìnbí na wágùn gan àwọn tó etí ọgá jí kínú etí ọgá wani, tí ìbókun dágọ́ náà wọ́n kò lásọ́tọ̀ asọ́marúdé ba bá kàtàdà yóò kàfíìlì mùsùlùmí na umuman abu kata da la musulmi yi e kafiri hakimu mu makumu to zai shi don to zane lami to anan wa yastabi qitalu hatta nisa kuma ga Allah ya lalace ɓata wa ta to zai yaji wal atfal to gida kan giji wa anna jama'atan qamat bi tanfizi hadha fi bilad al wa anna jama'atan kuma jama'a bi qata da shi qamat bi tanfiz hadha fi bilad al-jazair an an ladan tun ki Algeria hatta qatalun nisa wal atfal ato ato yi zakan yi wa tato atato yin zagi wu bal qatalu ba'dhan minhum bi adna shubah ta to do yin zagi je cikin yin aga hanju mu bal qatala ba'dhum abahu ahlahu kai idza fika ta cha bun da cha to babu to zanuji wa ikwanu to ya juji fa fil masdar al-mazkur litafiya taqlis al-ibad ni to man gida na page 291 wa kana mimma qalu min yana ganin wala kad wasala afradul jama'at al-islamiyya ila darajatin tahmidullah ta'ala alaiha alaiha bil bara'ati min al-murtaddin wa awanihim abu qatada gan jama'at al-islamiyya ji atun matsayin aji bar'a da murtadun bi zai to azmane bayne hatta walau kanu abawun kaga fi mun caji wa ahlihim bi zamiyaji wa ma zalika illa bi sababi fahmihim li aqidati salaf salih ganna ɓatan yadda ci bai bude fahimta a salafu salihu na jinin ya zaga da yadda jiya da ba salafu ya Allah kiyaye mu wa tashabbuh bi sirati sahabati radiyallahu anhum fa inna ba'd amaliyat afad al jama'a fi تطبيق حكم الله في المرتدين وعوانهم كانت ضد آبائهم وإخوانهم نغان من جماعة الإسلامية من ينجا جنو a sai ba su ku kayan wucin ga ajin sai man caji bai gashi fa fi bukaratin qama shabun min afradin jama'a ba rufin da cimini jama'a wucin shi wanda ke bai ke hukumin layi ta'ala ya ce mu lai su kulotu ko walidayhi ba'da ma rafada hukm layi ko ta'ala wa ngonga hukuncin su ko ba ya ce yamancin jo daga ne yamancin jo ba ajiyar da bai su ko yana Wazali zalika bi qabulihi ma bi tazwij uktihi ila rajul milishi e bona wele gan sister wi wa zuma wi zagi yamman cinwiji ula zio ula polisi ini polisi mai kafiri kilim chala polisi ya unjala ai sister ya polisi mi e bugo de wa sister polisi a sheikh muhammad imam gan

mini masiba ne wuce jibe na katlil mutabarrijati ne ya mutabarrijato in zagin na je za a keɓe jilbabuwa nan a shekul allama ibn baz a gyugan aljamaatul musallaha al-islamiyya fi jazair a gyugan وقالوا التافي مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية في 374 أغان كما قامت هذه الجماعة بقتل بعض النساء اللاتي أبين ارتداء الحجاب فهل يسوق لهم هذا؟ ga sashen jama'an na shi in zagi na ga lewa tibe ja ba ne layin zagi wuce wu mai tun nage an wali a tun mai lega ga jihadi ga yaji zanubi a nanin munkari sheikh ibn baz gan haza ya don galatu na to sun roma na jidediya la ya so gulam haza na jidediya alwajibu a nasiha yanayi wajibi na wajen nasiha an nasiha lin nisa jin zagi nasiha hata ya tajib na a jabaji wa nasiha liman taraka salata ta yi salli, jin zane jin sallah na nasiha na sallu ji wa nasiha liman kuli riba ya da riba jin zane ga giri na nasiya wula ribu lugwa wa nasiya liman ya ta'ata zina hata ya da zina da daga yadda ya ci na jiwu nasiya wula zinu lugwa wa nasiya liman ya ta'ata shirbul khamri hata ya da shirbul khamr da daga ya finge nan juna siya un leje funji giyon lefin gilgwa kullu yunsa yunsahun qala allah ta'ala la yajibun la hadisi bi ko wuce ga amma darb aw al qatl amma wa fi wuza ko ga wala za mu wu wa ga da zalika min anwa' al adha gan bi gune kenenan fala yasul li duwati na gon ya zai jeji dawana hadha yunafir min ad-da'wa nan wa la fi kekiya be dawana la la to ba walakin al du'ati an ya tahallau bil hilmi wa sabr na yaji wani adi kuri. wa tahammul amma gwagawo wal kalamu tayyib fil masajid amma gaga wangi masallata wa fi ghairiha hatta yaksur alul khair ibu zakirki ja dokun wa yakilu alul shar ibu zakirki ma ga ma mini yana hawariji sai ke jibe na sukun katil mutabarrijat li yakuna ibratan lil ukhra yati in zagi in ga ci dago nole le zan ga ci yayin zagi ne jeji jilbabu anawu ebe na na ba ga ali ya kafiri ko waje fahimta kan nan waje gane haka irin na bu e ina yau ewu zane a eh. ma'ana adin layin zagin mace a ga a ato ele ga ba su yi daidai ebe na ayin zagin na ya kafira amma ta sun ga wuda alikiyami a ga wuda alikiyami gaji zuwa ga kila ya ciwo a ganin ebe yin zagin mace a ga sanayi a sai zafi fi ji jabo mu ibu yin zagin duwa ga a tiyamma tula ya jabujin wasu masu boro ne a sheikh abdul malik ibn ahmad ibn mubarak al-ramadani al-jazairi littafin madarikun nazarin 382 ga wani sa'un mutabarrija tun kutilna in zagin wacce na ji ya ji tabarruji na aji kiyo awu li’an da kunna a bayyana irtidal hijab ya e bane zagin wacce shi kiyana kiyanan abe jabuwa nan li ya kunna ibratan lil ukhra ya ta e ba la lissin ya yayin zagin ne kenan Wani wazifu na muwazzifun wal jamarik in zai je lotu shi babu nan shi custom bu nan wanda zai je lotu etin ada goye wodu ne a zamu ci patawu wa ba'at as-saghar wanda zai je kun siga ne tursalu ilaihim khitabati tahdid a sai to message send da gan sako ye wani ga yau bil qatl in wasalu amalu ala continue ne ile kun siga ko wai godu ko wai ji ko wai ji police ko wai ji ko wai custom aga message send ya zame bene bi zo asa ko dare to ya tun no top ka chan yige wu kompi an ne bele tani jada gan ya mun ganga wu ne al ibn kathir rahimahullahu ta'ala litafin al-bidayat wa page 436 lo 437 ya volume 5 ma huwa ay ibn miljam kakun abdurrahman ibn miljam jalisun fi qaumi min bani taym rubab yatazakaruna qatlam yawm an-nahrawan ibn miljam wa sai shi taci jama'an wacce ne je jama'a bani taym rubab a sai tun zai ji tun mini zai ji awu mini awu kakun na na narawan ne iz aqbalat imra'atun minhum yuqalu laha qitab bint sajinna eh in zagin wacce dan bun bi eh in zagin tsogogan eh ga qitab waƙaɗi ƙatala aliyun yawon na harawa ne a baha wa a ha. sai na alimu wa baba yin zagin na wu to ya ju wa kanin fa’iƙatar jamal in zagin na masa da iyaka mashuratun bi a maƙiyarke da ya sai wa kanin kan in kato a filin masu jami'a ta ta'abbar fihi in zagin na ma kira wa gada da gu laha kaku na abraman mil jamil yin zagin na yana yin zagin na sa fi dayi a ka hari brain wa jike wato brain gobi wuni ma na wajen wajen cari e su da dayi a kai tunanin bata wanda bayan zagin nan wa taba ha ila fi ha ci wani wayan zagin nan fashtara tata alayhi salata alaf dirham wa khadiman wa kina mun ci da ci 3000 dirham da na fiye ji kuku gina bai kazai bai kazai an eh? also wa an yaktu la alibna bi talib an also mula sai na alin wuya hun fa ja ba ila ma sharatat mu ci jiki mu ci ya she yun sharati nun labe nan qala fa wa lakin gawaye da ji bata wallahi ma ja bi azil balda illa qatl ali wani adi no sallallahu bai jawaba na sai mula sai na Aliyu. fata zawaja wa dakhala biha mu ci wujiyawo caji dukulu biyu ko sun ma shara'at to harri duniya zagi na shi sun sanganci yata alkawar ne ji faga na goga aliwuwa ni wanne da batlahu rajulan min kawai yayin zagin na cikin ta zabagin da cimin jama'in yola gato yuqalu laha la lahu wuridan yayin zagin daga wuridan li ibadun ga wuridan li yakuna ma wuri wuridan ya bada mu support ya abdurrahman bin miljam mulla ya shi julu bi ndoro an ni gaja ci sayin na aliyu in zagi na khariji a gawun sai mawada to babu make khariji to ya giyu make khariji wale kem nun fef nole abraman min je moto de bure ke de zagi de je ne ke di kinan da ke fu sharabe nan na lawo gan kharijiyat khawara khawariji fito ta ci in zagi jo ne na khawariji je jimbe in zagi bi nan e gamba be ni zandoro na in zagi jiya wai zagi wuce ma wanda tacin abu danin in zagi na daga da tacin abu nan ebo ka ga ebo dai bi a kidan a wari jiya a try all the means alama jiki alama gan a sheikh mukbilil wadi'i littafin garatul ashri tochi volume 2 page 138 ngowa qissatul bayda ma'rufa ladaykum ngowa qissa yana jiya shi ne qissa al bayda wayo ne kenan wayya anna in tashira jama'atu takfiri fiha jama'atu takfiri ne je gulugun takfiro etu pata e kafiri so je pata e kafiri likali pata e kafiri lawya pata kafiri da no pata ati fe okula du musun jona da won shi aga sheba da na wucin fa za ba shabu yuridu ya tazawaja barufun da cha da ke wagan wa jigin zagin da ciyawo fa zara lahum annahu minhum in cha lawa ne ta chabo mu don alalin barufun ne de kiyayen inda kidan dija amma dai zagi na dai wani ko ba ga budon zawaju a ta yin zagin na laya biyo ya zabagin nan sun ma ba da zawaji a kaza imratahu bayan biyu jiya wasan sukun ta yi mula gama ga yi mula da huwa su ne kama ya kulul ikwan fallahi ku kawar jine ta mutu a cuda a ci wuda wa kalu a ga an ta kafirun wani kafiro wala da hantar tali kazil mara dole mu so gani zagin na lugwa li annaka irtadatta yabo na wajiri da su masu lakatun wake talibai na kabila yin caji kuta ka ne kabila guba ba min adli ha za ta talaka yabo na harin wuji ke harin wuya na lawuwa gan ibi soji lugan be soje yin polisi lugan be polisi ime immigration lugan be immigration ime civil defense lugan be ziyan civil defense

masiba ne ne mun yayin zagi ibe eh, ne yan billahi yin zagi fa waya zan ne cewa ibe fezi ne mun caji yan wa bi nan muna idan na yin zagi kongi zani baba wai kafirin no wai kafirin zan meji kafire bona shaira yo ko ko e bona soja yo ko e bona police yo ko e bona senior civil servant yo ko e bona minister yo ko e bona senator yo ko e bona kazo yo ko e bona member PDP yo ne pata gan wadi aga adiri da to lanan mai murtad na kuma fa waya musulmai ba ka ga fa wa jiki yan wa ja automatically ka ji faro wada abile yin zagin na jami'a ku kun sako yo man dalu mudilun doci wa kijo ngoto ya wani jaga pame pati no apaje bugo nga apajo nga opa banalaja wato cine a sheik mukbil alwadi litafiyan garatul ashir tace volume 2 page 297 ga wa'ala kullum fa mas'alatu tafsir yajibu ala muslimi an yabta ida anha in all instances dai masala gulu masala ta kafiri dai musulmi dai wajibi ta ci bon yabo ya gamunci wa an yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala bi rifqin walini mu zajulu adini yaso yaci bi tosayi bi yagu wa ya makidatu min qibali adai islam lamari ta kafiri nana da bin nana makiriyan musulmi je da fu shariyo a ga tsawon falo kuma turuba ma ta fraudu misli haza mu wajen wato ma gwamnati kan mutum a fe fayin gbana za mu ci gan yi na china hatta tubari da mauki ha idza darabati du'ati ila allah bu gwamnati ga excuse ga don ka kunu ga woman jinin ko laji ganewa za mu ci ga ta takafiri ji a ta ta bombi jinji wale gwamnati ga ne ki zugun wawan mai sunan wacin wa da wawu wa da wawan mun wacin wa da kafi wa da dukkan zaka zama da dukkan zan ai kilo jajin ga an ga boko harama wale gwamnati ladi su ba wa amma zai iya ko wucin zai caunin ga muku bele game da nan wata kun gwamnati ta daga inam taksir kama falat misra bi shukri bi shukri faqad qamat jama'atu ba'da an kharaja min as-sijn al-hukuma ta'lam wa ta'rifu ma huwa alayhi wa jawasisu ya'rifun amma ya'rifuna ma huwa alayhi thumma yahrubuna Filjibal, al-jibal wa tatluhum al-fatayat gace min government ya misra wuji da shekuri mustafa nan ebe na jama'a shekuri mustafa ya e kakuna shekuri mustafa tiya daga prison wani gwamnati da ya sai sisi ba shi gwamnati na ɗaya na shekuri mustafa ya jina gwamnati na ɗaya na to jama'a wuji ya jina wajen gani ako aga ba na jiji nimbo ya rubu na filji ba a sai bici felo felo patiji wata su bai humul fata ya tuwa giyan tugi da gin zagi ciga mai tuwa ganci wai zawuju na rijalon bil fata ya ce a ciga zaba gashi a ci gajin zagi na jijiya waya waya kulu na tafiya gajin zagi gan inna abaki kafirun baba wa kafiru ya bugu kuga fayan waja ya bugu ya gajin wani kuma tarifu haza gwamnati maɗin nan amma gwamnati ta duke da wani mandocin wance ke wabe wa kibo min alli an tubarira mawkifaha idza ka bil jama'at ya ban wudiya nun ga ngaji skill da ci ta cunu wale ko makinan musun shi a jikiya a ga ta fashiyan e eh, din na jo ebogo church ga fanki ohunna bi izni ahlihinna ya ga ajin zagi ya wajen abu bai izini ziyo ya manci aji annabi sa sallam ga ayyu mamra'atin da ka ga gari izni wala fani ga wa batilu in zagin do na gada jiyawo mai da izini in zagin do na gada yawo mai da izini waliyun yanan yawuya fani ka ba tudu. ya wuya riwayar ma Muhammad to Abu Dawud to Tirmidhi to Ibn Majah daga hadisi yana na Aisha sai Jami'u sai mai hadisi 2709 le gan mini masiba na kide ya gulu ta kafiro wani mana a te bi yayin zagi orientation gaga lugo ebo kwato mu wa bi je bi wo bo bi oji ibada ibada daula musulunci da ba ko ga ba ne ja ki kiyayen ta ji a aji za kirke ya bane zana ebonin gwamnati na din yanin sun damuwa da abilin zagi je su kun e ba lagwato miya a aji kaza kaza ji kaza eh majina fila na fila wai kwake mina kira wani lati daga wagan akida wulu ji lalace ime gaba ko da abili ne kaga waje ya nan na wuri mali yawa ki majamun hmm, ga gaskiya ki da ya bamu ya ji lalace mun ji bara ga na jiya ki to wai ga bara wala ba ta wala zando mu kafiru mu fuji bombi mu sa ko Allah kiyaye mu to kano ga juje bo ibado na kaya buke babu mini ibada ga don yabo na imam muslim labi sai muslim kitabu zakati babu bayani anna isma sadaqati takawa ala kulli nawmin al-ma'rufi babu na gai suna sadakatu da tugurun doro haka da bana laka mai hadisi 1006 ibn majah na nuba kitabu kamati salawatu wa sunnati tafiya babu ma yaqalu da taslim raka mai hadisi 927 ko hadisiyan abi zarri ga zanwa ci biya mini anabi e wadda ci yalla da lada e ji sallah kem ne ji sallah na e azun kem ne fi azun na e amma ya ji sadaka mai wa zaka da dukiya shi yi madina yi ga wana a nan bi ganga tsoye ci Allah ya ne to ga ji sadaka nan subhanallah ndoro sadaka yo Allah akbar ndoro sadaka yo alhamdulillah ndoro sadaka yo la ilaha ndoro sadaka yo wari forbe tunguru sadaka yo wa ka gwat ne da sadaka yo wa fi bi da ahadikum sadaka idza mutu bayali sadaka unto yi mai tuyan lada kalu sabe gayya ya rasulullah ya tuce su yace aya ti adna shawata wa kun fi ajrun da zabe bukatun shawon da ke dilada kala ne bi ara yatum yeliya law wada fi haramin gula da haramu akada fi ya wuzurun wadi laifi fa kaza fa kazalika idza wada fi halal kana lahu ajrun ati an gula da halal wade lada ebu wagan wa mu? ko wagan wa lagwatu ko wagan wa kisu da makamancinsu su imi ciwo ga ganwu ya biya na ya tuya ka ba'iri kuyo ko al-imam al-bukhari labe sahih bukhari kitabu nikai babu iza badat maratu muwajadatan firashi zawjiha daga mai hadisi 5193 al-imam muslim sai muslim kitabu nikai babu tarimu imtina ya min firashi zawjiha ko raka mai hadisi 1436 Hadisin ya biyo rarran ga annabi sa sun gai za da rajul imra'ata wila firashi fa bat an taji'a za ba gi ga inuji e ta ci ga wa sabu in da gi ta annafu mu ci ga wa biya la na ta al malaikatu malaika fi bulana ki hatta tusbiya sai e bagati annabi sa sallam ga in zagi ga jihadi dan nifasiyo nun biye gi majina wato shahidi ni kagun je da ba su ban wa shahada nabi annabi sa sun ga shahadatu sab'un siwa al-qatl fi sabilillah shuhada wushi ayi rubuta babban biye sanatu da ko yace ciwo ku da wani al-maktul fi sabilillah shahidun sanatu dan ku da wani shahidu yo al-mat'un shahidun sana jiyana mchatu ne shahidu yo ku shahidun sana binu mchatu ne shahidu yo wasaibu zatul junubi shahidun wal mabutuni shahidun zane ba ko tan mchatu ne shahidu wasaibu alhariq shahidun zane ba jina kene shahidu yo wallazi yamutu ta tahta alhadami shahidun zane ba gigena mchatu ne shahidu yo wal mar'atu tamutu bi jam'in shahidatun in zagina majajali nun logi majina mchatu shahidi al’imam malik to imam ahmad to abu da to an-nasai to ibn maja to ibn hibban to alhakim ga gube daga hadisi ne jabiru ibn atikabo sai jami'u sagir rakami hadisi 3739 ebo na ya musulunci dan bu anan wuce lawugan a jiki a a magiya ko nabi musa alayhi salam zamani firawun na ji ko alayhi musa ma ya wuri la'azumi na rusuli wuce zadiriya ce ci wa auhaina ila ummi musa na ardi fa idza khifti alayhi falqi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin jiwa ya ne ya nabi musa wale ne ilhamu ya biyu yau yau ko annabi sallallahu alaihi wasallam umma maka daula musulunci da kanga jahiliya majikiya umaku ta nabiya ko gama la anabi sa asalin ga kharajtu minni kai wala makhruji min sifahi amma mi madaga wa amma mi madaga ya ci bo min ladun adami la waladatni illa waladani abi wa ummi daga zamani anabi adamu harbe kaku ne mu ne e mo juma bi wangi harfe bi Ya yawo galo sai jami'u sagir raka na hadisi 3225 volume 16.1.3. page har be zamani na dajjala tiyane a dai da ke ne jayi mumini ne ngo diga ne ko ngo le kawai de don zamani de de ga ke don ko annabi sa sallam ga laulan ya bi kamina duniya illa yau kaga ya fondo ke mine ya fonye je jibwa sai fueni la tawalla Allah zalika liyam yawm to cire fuwon ci lefon ci ya hupa hata yi ba ta fi rajulun min ali baiti wa ta wasu ma bi ismi abi to ko gaza latiya ngai al-imam al na sunan waye ni be suna mi na babu maye ni suna sunan baba mi na yamlau duniya qistan wa adlan kama mul azulman wa juran gaji shagani bi adalci shugan shugani bi zalunci na abu da rawu daga bayan ibn masu bo ya zai dege ya bai ju ba duya za ko abin da annabi ya zaga da ne tun bata ba sai wuta mini ubai yi kirki na ba duwa ya zanin alimamu tirmizi gube ko zaka mai hadisi 1376 ya zai wajibe bo aluma annabi dokun annabi gan an ki hufai ni mukasirun bikum e jiya wai bane mai ajike mai aji alfahari biyo kun biyo shi ibn majaga gobe daga hadisi ya biyo rarraka mai hadisi 1863 wale yanne bata mini amfani ya kibu don ejiwa budan amma yabo daga na akida ya gulu ji ku takafiru ba ga da zamu tuna zugu da ta na la in zagin wace da abin zagin wace ngai ba ke ba bin wuya zagin wace ga adiyan wa da gi jikiyo wa da yan wace wa ibe to izini ya ebu wuya ba ta ga bi wasu ga dole musulunci undan ba wadi ake bele gin zagin wace ndo so ya jere bele ga wa lutuyawa sabaki bo daula ya musulunci wanda ba kan ga mu nan daula na daya nan wanda ba wale bata gulu tsaba yin nore Allah kiyaye mu wale ga mini mini masiba na akida ya gulu ujigun takafiro wani mabiyanin wadi abele zage babu gandoro jeji ni guba e guta guni ebo ne dai bawe wọ́n yìí police pátá wọ́n yìí sójà pátá wọ́n yìí immigration yìí sójà yìí lauya ji likali ji ko da tulociyar gwamnati ji kuma ga ɓata kafira umar ga zanuwa na gafatin jina wani ridanin mai lega zai je jin fitina fi mai duguru wani wunji jihadi ja fitina ya ji wani yana na mahali ba wani anibi sa sallan banin kuma ga akida ya muhammadu yusufu wujanin wajen abele ni ya ji kiyo ni ya ji rebele ga wunji wula wuya kan wunde mai yawun yi nan na wule yawa akida na ga inject ya yi na fika yin zagi jore yabo ne zana aga agba ni to ebe ne pata ajuri da yabo ne gaskiya lo bi akida ne jiya lawun ne hilun ne lawun ne hilun lawun ne yaji to alalli oto ya ne alagwa to na etin za yinu ti mo gun ba, wa wadi abe ne wa jiki ani wa wa gumi ani ne onere ta aisha ji mu ti be wazu wo shi umman ne wa fiti walu daga tume ba daga jigan wundana daga fecha wadi abeli a feji àzáwà fẹ́jù feji onja azaba feji onja rafi ni bodi etun olwa adi en de ka wadi e annabi sa sun ayi sa lal zauji har talaka min gairi ma yin zagin do waya wala be buyi ba ala yara yatul jannati aramu muhammad to abu ibn majah to at-tirmidhi ibn hibban da hadisi sai saubanu sai jami'u sayyid rakam ya hadisi 2706 volume 1 page 526 alaibi ga ibiliye la ala shi lata nu ce laji tuyu tutu zane ji fiti na ga ta can wunga zane ajun gagan zane ga ka zango waje ndo zane ga ka zango waje ndo ra wajen zane shata ande jin bana zane ga gan wa e ba be mi ganin wani akida na automatically wunga le ba be mi gan ba de na waje kina yan ai mana ba na mu wa de diga ngan cinan zanduwaci kwajen nan wajen fahimta ko nga nan mutum yi musulmi nga aduwa bayu wajen ko mm. wafe basabe yiwu nga jin ajeli ngu funuwa ngu ji kusalla nga yi wula da so wacce ga yi gunga sokogun ke gawa gan ami akida saba ne mo la pa san nu lo juyan nga yin na zan do tukun gan na zawo chan jirida ko zan do ta shi shunga to tasabi shunga to tasabi la da amma mu amma za ka zo wai ba tasabi alu no mo mu ya dufe wa tasabi mo mu ya jikiyo mo wa tasabi wai lo mu ga wallahi no lo fine mu amma zan do ta Allah na yi mo ga ga su ku ga bara za mu shi ajin wo maji bara da yawa ya ko te mu rikici da nan in na gama waje abele ya za ci wa ta gi ci shi na kuwa su kasa kugun na kuwa yawon gama wani jana ya za sha ba kibo kuliyar musulma allah kiyaye mu in zagi bai shi shi yan na gafe luwari in zagi bai shi shi ya zabe nazari gan nga kijan nga buu ebe ne ba n daga yin siyasa ɓata bai tu ɓata bai likali ɓata bai lauya ɓata bai ashara ɓata da yan kashi shi ga yi kafiriya yin zagi ba shi ga gaskiya mi ga loye na nufe cikin ga owu na fa ga je gabau a kida na madani bi sa Salam ga bai inna baina yadai sa alharuju alqatlu kami alkiyami na alharuju da bai zawu ma huwa qatlul kuffar mun ji halaka fi ya ware walakin katil ummati ba'd ha ba'd amma alumu la doju hatta an rajula yalqahu akhu fa yaqtulu har ya zabe shi shi yaji wa gugun ga yaji yun zo aklu ali zalika zaman za jama'a lokacin wuce a ga hankali wa ci abo wa yakhlufu la haba min nas ya yadha wa wa ci ta bitu zuma abo ya sabu aksaru ma malaki wala su ala dokun nan ba sai ko ba wa ga lalime na kinaji jideriya imam muhammad da ibn majah gobe daga hadisin abi musa bu sai jami'u raka rakami hadisi 2047 volume 1 page 410 a sheikh abdul malik الرمضاني لتاتي مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية في 382 هو الغريب اي ماماكي أن من أخذته الدولة للخدمة للخدمة العسكرية كان هو من اتجاه لغن دولتنا الخدمة العسكرية Eh, no unduji treni irin yan soja ji ya dai ma yusama bil khidmati al wataniya yabudu ji al khidmati al wataniya ki al khidmati al wataniya NYC ganin gwamnati ga aladu mundu ji NYC na yukutalu min qibali hadhihi al jamaa jama'a a jama'at lissamiya inda jama'at linkasin algeria ci a daga ne zanduwa yana guyi kofa sabis wajen agungu bilasi ta bata kawo latubu jawa duniya walau ka na mukuran ka gaji tilas jin hudu ji walau ka da sawamin kawamin kaza na gaya fiya zunce da kiyamun laili na iya yi rabitu inda sugur wani lufin ya musulunci wa rufe minin mallaku ya dumbai zuwa fi da wata salafiya a dai ba rufe da wani daji to sabis na rai a lokacin da ya dawa salafiya sarauni la hudul alamin bai kiwo tiyawon buwa la ila jama'atin wa la ila juma'ati wa lo juma wa ma lo sallayen jami'i ba da ana da khidmata wal askariya daga kakunuji sabis zona wa akharina kharaju min albilad mubashiratan ndo ci dem ma ji sabi za fezu kontro dago mina nusa ila almatar daga bago bago le airport wa minu man qatala ba bi hujjati annahu kan yuwi ibn fi jazati ala askariya eji madawu me ba wuwa be lawo ta ba buwu na nga bro down ne ji sabi san gashi daga sabi zo kila on je le gumi kun kunji masiba inna yan ji ɓata gaske wo bai ji mu fi da yi labe ebogo eduyen zaji ne zai wo ne zuwa ga wata gaskiya mu imam muhammadu bin ambali volume 10 page 17 bo ya musnadu bo rakami hadisi 10959 imam muhammad ya haddasa na ibnu adi haddasa na ibnu abi adi amin an salmana an abi nadra an abi sayyidin qal qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yamna anna ahadukum haibatan nas ay kula fi hakin idza ra'ahu e dozo an ne jiwa wani mutum ga kawo gaskiya ta ga le gaskiya ne ma aw shahida ko ka kuno ga witness ne gaskiya ci jiru ne ma aw sami'a ko mo ci wo mu ibn rajab al-hanbali wa ga litafin al-farq bayna an-nasihati wa at-ta'yir of 10 ga inna karahata izharil haqqi ezu fi nun gaskiya tiyanin iza kana mukhalifan li kawai rajuli e eh, bana wale ga zan ci banin ga e eh, ga gaskiya ma zan doro sun zan doro ha gama e eh, bana wale ga ka kaza nan ga jijin yanin laisa min al-khisal al-mamudati wanda mini tabiya kirki ba bal alwajibu alal musulmi yana wajibi ta ce musulmi wani an yuhibba zuhur alhaqi mun fi wa ga gaskiya wa ma'rifatul musulmi na musulmi ga gaskiya sawa'un dere ka na zalika fi muwafaqati aw mukhalafati gaskiya wuce mu dere bai zai sabo ne ku ji dere duniya ko wanda ajin dere bai to zana aliyo bane wa za min nasiyati lillahi na damni nasiyati ya soko wali kitabi bai litatuwi wa rasuli bai tuciwi wa dini bi adini wa aimmati muslimi ne gangani bai bai ce musulmi wa amatin bai general musulmi wa zalika huwa allazi wa zalika huwa dini na gaya dini kama akhbara bi annabi kim na annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari nan mu yau da ko ye lanna ladi ebo ye lanna ladi ebo kibo ebo in zagin do cin naji ele ga zai ji takafiri zane na be na wuye ko gboro ga mai istiqamu ga mai adini ona ku yau ko yi mai ke lanna labe ebo za an ci na jeji wa ɗaya ne da wa irin na je mai yato family da yin zagi ji na nan ko ebo ne e da yi gabe shi shi woge tu ɓata ya kafiri polisi ɓata ya kafiri soja ɓata ya kafiri lauya ɓata ya kafiri zando na hadi ya sai malam nan fiye jiri dawo zando na hadi national team na murtar duyi mu wadda ga ya ji wa fake ya jiri dabe ko a shara bata ki hajji kafiri mu bando izagin doro ma jiki mu wa ju tuba mu izagin doro ma ye ani na mu eh aisha ni bi magani afa ni bi magani eza umaji dole ga di sallayin janaiza wajen alula amaila nuwa ifafu nuwa ya je ni ba ko aila ebe nuwa da ko di taimamu eza ta ganin ba ta gan ga wake ya ji mi gogun ni ga ya ganin ba ta su ga ba wai a salafi ga madan wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibn kayyim ga gandoci litafi muku tasarruf sawaiki page 79 fasu fi qabuli tawil fasu ni jo qabuli tawil lawa asbabun nga ezula gandoci upan wucu la present you as a jela ta la ga wunde sababi ne lawun ce jihanci nan Na sababin ya taci an yazu al mutawilu tawilu ila dalil al qadr nabil al qadr nabil zikri min al ukalai min ali bait nabi sallallahu alaihi wasallam ila ga yadda ndoro ta wuje da ba mun wuci ko ko za wuci ko da timini ya alul baiti jo aw man hasala lahu fil ummati sana sana'un jami'ul lisan sudikin ko za ne da daga le ga gaskiya ji za ne kirki aluma nabi sallallahu alaihi wasallam wannan liyajilihi bi zalika qulubal juhal ebo dai biyani da wule gbe jali juji fa'in na min sha'anin nasu ta zuwa kala mai yi azumin kaduru mm. ebo ne sha'ani ya zaun yi na aga 'yan wacce na aja fiye waga zaun cikin fi nufus ne ga wuta da fiye wace fiye mabo hata nan la yakudi na kala ma ala kala min lai wa rasuli har tu babu na ga zamu tla da shi ja ga so ko bai ga tuci ne bane wannan cikin nan waya kullu ya ta ga huwa huwa alamu billahi mina wanke su koya gayi wadda ya zattori biya kone ne ta wasular rafidu tungar rafidu shi wani batiniya to batiniya shi wani ismailiya to ismailiya shi wani nusairiya to nusairiya shi aje ila tarwiji batili gamana biye da na bibe na cuga shaba wa ta'wilatim hina adafu ila li baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ta'wil boji boji na jaji da tarifa da ta'til na jaji a caje da ba albayt na kuma leda ya gogwabo lima alimu an almuslimi na lama ala ma'abbatihim ya bana daga musulmi ji a yake fa ku je je boya zami nabi ji wata azumi a mai wacin fantamu ilai ma ta min ala da ba wa zaru min mahabbatihim wa jilalihim a ta lawo ga ya waza hunci ji wa zikr manakibin ma khayyala sami annahum awliya'u ko na na ga wa ga e zanne ye wa albayti ga summa batilahum bi nisbatihi ilaihim a cikin daga mana ya sukun a caje da ba albaiti shi fa la ilaha illallah la ilaha illallah ce hadis zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah kan min zandaqatin akida yan zindi zindi kan ci guki wa il hadin da akida yan mulhidu ci wa bid'atin da akida yan bid'a ji guki guki kad nafaqat fil wujud bi sabi zalika wa bura'u minha wa bid'a guki e eh, jeje guki ajiye ba dini bai koyi dini adiya da shi bai zanci kondo ci a ci guje da abu da ne shi ba wuce ga wani imam eh, ni imam Muhammad ibn Hanbali to masallaci ne mu fe lojin ma yana wa ga mutunwa daga nawa wani imam Muhammad ibn ambali kina wai za ta amalta hadha sabab ibn qayyim ga ga ba sababi rin nan ra'ayta huwa al-ghalib ala sirri nufus wa lai ga yana zabe dok nuni rai zan yana fa la yasma hum siwa insanu zani bil qa'ili ajaja a ci ga da zato kirki ya ya zato kirki ga zan daga gannan ne gaskiya ga mu watan wasu ga mana bila burhani min Allah dalil zaba daga basu ko bare kadan mila zalika Allah uci bana wa zamira wa zamira wa zamira sun bi ta'assubin allazina aradu dinar rusul bima kana lil aba wala salafi ganin na ci ga mu aji yan nagi ne zai jale tuci ba ci gani a tun da kon da kwa je jona daga wajen gani ko ba ni wa giza ɗaya zaga su kwaje sunanni a ta e eh, ganin na luwa ne gwada su kwaga wani su suna wali suna faru biya ga no mai wasu da wani da yin ba nan wata tilere ta banci nore da isa da zoni bil ka'ili ko a ci la'adi takdimu ya ga su kwabe ficiwi wa za sha nu kulli muqallidin man yu'azzimuhu na ga sha ni zan daga ce mutu zan zan wani wacin fi ma kalafa fil haqqi ila yawm al qiyamati yana daga le gaskiya ba yi wafa al likiyamina? haza bayanu linnasi dani da ne tiya ya e gane nan jama'i yi ba da wato wi ba ne yana je kan yana sai wi ilimi na ji amfani da albarka yana sai yaci mu gini da fitine akida wariji magiya ya e gana ga gawa ga yato bata police bata likali bata lauya bata ayi kafiri ne ya gane jikiyayen ulwa a ga likali yi ya a mali likali na gawa bene wuce kudatul haƙƙi kudatul ya gaskiya shi ebe na awo bene lika ne kenan wazan ci lomani ko ebe go fi sabilillahi yazu ya bare yana mafi tinare fasa tazkuruna ma aqulu lakum wa wudu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh